Hanyar adalci Darasi na goma sha biyar Nuhu da amincin Allah Salamu alaikum abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda yake son kowa ya fahimta, shi miƙa kansa ga hanyar adalcin da Allah ya kafa, yana son kowa ya zauna tare da shi cikin salama ta ainihi har abada. ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yau Nuhunmu ne mu gama labarin Nuhu, annabin Allah, da farko bari mu bitar abin da muka koya game da Nuhu da ruwan tsufana a laukatai biyu da suka wuce, a Sura ta shidda, littafin farawa, mun ga yadda muguntar ’yan Adam ta ƙasaita ƙwarai a zamanin Nuhu. kowane tunanin zuciyar mutum mugunta ce kullum, shi ya sa Allah ya ƙudurta ya jawo ambaliya bisa duniya, zai hallaka kowane mai zunubi wanda ya ƙi tuba daga zunubansa, wanda ya ƙi juyowa wurin Allah na gaskiya rayayye. A cikin jama'ar wancan karkataccen lalan zamani, mutum ɗaya kaɗai ne ya gamshi Allah, mutumin nan Nuhu ne, Nuhu ya dogara ga Allah, ya ƙaunace shi, saboda wannan wata rana Allah ya magana da Nuhu, ya umarce shi ya gina wani ƙaton jirgin ruwa, jirgin nan mafaka ne dominsa da iyalinsa da dabbobi da yawa, da mutanen da suka yarda su fake cikin jirgin, yadda za su tsira daga ambaliyar ruwa da ke zuwa. tsawon shekara ɗari. Nuhu da gidansa suka gina jirgi. Nuhu ya galgadar da jama'a su tuba, su gazganta maganar Allah, amma ba wanda ya kula da wa'azin Nuhu, ba wanda ya gazganta abin da Nuhu ya shaida musu game da ruwan tsufana. Duk da haka, rana ta zo, an gama komai, jirgi ya yi, sa'a ta zo, hukuncin Allah zai faɗo bisa muguwar duniyan nan. Allah ya daɗe yana haƙuri da masu ba'a, haƙuri tukunyar tsaba, Allah ya ba su haƙuri ba su ji ba, lokacin yin haƙuri ya wuce, saboda haka Allah ya faɗa manuhu shi shiga jirgi tare da iyalinsa, ya ɗauki dabbobi masu tsabta namiji bakwai da mata bakwai, wato bisashen da ake yanka haɗaya, sauran dabbobi marasa tsafta ya shigar da su biyu namiji da mata, sai Nuhu da gidansa da dabbobi suka shiga jirgi yadda Allah ya umarta. Sa'an nan nasi ya ce, Sai Ubangiji ya kulle jirgin daga baya, shi Allah wanda ya buɗe ƙofar ceto domin ’yan Adam shi ne wanda kuma ya rufe ƙofa. Ranar jinƙan Allah ta tafi, ranar fushinsa mai ban tsoro ta zo. Sa'an nan aradu da tsawa da manyan girgizan ƙasa suka zo, an goce da ruwa, babbar rigyawa ta buku. kowa ya yi gudu, waɗansu sun hau bisa tuddai, amma ba wanda ya tsere mafushin Allah. Su da suka yi ma Nuhu ba'a suka ƙi karɓar maganar Allah, yanzu sun ga gaskiyar, amma da makara. Lokacin samun ceto ya shuɗe, Allah ya kulle ƙofa. Kwana arba'in, dare arba'in an sheƙa ruwa daga sammai, manyan idanun ruwa na cikin ƙasa su kuma suka fashe. suka ba da ruwansu, ruwa ya rufe duniya, har ma ƙololuwar kowane babban dutse yana ƙarƙashin ruwa, amma jirgi ya yi yawo bisa fuskar ruwaye. Littafi ya ce, Duk taliki wanda ke motsi bisa duniya ya mutu, da tsuntsaye da dabbobin gida da na jeji, da dukan masu rarrafe waɗanda ke rarrafe bisa duniya da kowane mutum, Nuhu kaɗai aka bari da waɗanda ke tare da shi cikin jirgi, bisa ga fara Sura bakwai aya ashirin da ɗaya da ashirin da uku. Kenan, littafi ya ba da labarin yadda Allah ya aiwatar da hukunci daidai yadda ya alkawarta, kowa bai shiga jirgi ba ya hallaka, Allah mai aniya ne game da maganarsa. Me ya faru ga waɗanda ke cikin jirgi? ko Allah ya mance da Nuhu da gidansa? Allah yana ci da tsuntsayen sararin sama, ba ko da zai mutu ba da yardarsa ba, Allah bai mance da su Nuhu ba. Bari, mu karanta daga littafin farawa Sura ta takwas. Littafi ya ce, Allah ko ya tuna da Nuhu da dukan dabbobi gida da na jeji waɗanda ke cikin jirgi tare da shi, Allah ya sa iska ta hura bisa duniya, ruwaye suka janye, ya zama kuwa a ran sha bakwai ga wata na bakwai, sai jirgi ya tafi ya tsaya bisa kan dutsen Ararat. Wato, muna ganin yadda Allah ya tuna da Nuhu da waɗanda ke tare da shi cikin jirgi, ya aika da iska ya hura bisa duniya don ruwa su janye. Allah ya bi da jirgi yadda ya kwanta bisa wani dutse mai tsawo, wai dutsen Ararat. Bayan da Nuhu da iyalinsa sun yi shekara ɗaya da mako ɗaya cikin jirgi, mafi yawan ruwa da ya rufe duniya ya janye, sai Allah ya faɗa ma Nuhu, fito daga cikin jirgi, kai da matarka da ’ya'yanka da matan ’ya'yanka tare da kai, sai Nuhu da gidansa suka fita daga cikin jirgi tare da dabbobi duka bayan da ya fita, ya gina bagadi, ya kama daga cikin dabbobi da tsuntsaye masu tsabta, ya miƙa su haɗayar ƙona ga Ubangiji. Ko ka ji abu na farko wanda Nuhu ya yi bayan da ya fito daga jirgin? Ya yanka dabbobi marasa laifi haɗaya, ya ƙone su bisa bagadin da ya gina, Allah bai shafe shari'arsa ba. wadda ta ce, In ba game da zubar da jini ba kuma ba gafara. Ibraniya Sura tara aya ashirin da biyu Ko da shike ruwayen tsufana ya shafe mafi yawan masu zunubi daga fuskar duniya, bai halakar da tushen zunubi ba, wanda yake zaune cikin zuciyar ɗan Adam. Saboda haka, ya kamata Nuhu da zuriyarsa su riƙa miƙa ma Allah haɗayu domin zunubi, yadda muka gani, haɗayen dabbobi irin waɗannan sun zama tushen hanyar ceto wadda Allah ya umurta, haɗayen da kakanninmu suka miƙa tun da da suka kwatanta mana mai fansa wanda zai zo ya zuba su da jininsa domin ya biya bashin zunubi na dukan zuriyar Adamu. Shi yasa abu na farko bayan da Nuhu ya fito daga jirgi, sai ya zub da jinin dabba. Haka ya bayyana ma ’ya'yansa da jikokinsa cewa dokokin Allah ba su sake ba, hakika sakamakon zunubi mutuwa ne, Roma Sura shida aya ashirin da uku, da in ba game da zubar da jini ba kuma ba gafara, Ibraniyawa Sura tara aya ashirin da biyu. Haka littattafai suna cewa Ubangiji ya ji ƙamshi mai daɗi na haɗaya. Allah kuwa ya sa Nuhu da ’ya'yansa albarka, ya ce musu, Ku yi ’ya'ya, ku hayayyafa, ku cika duniya, gashi na kafa alkawari tsakanina da ku da zuriyarku a bayanku, da ɗai ba za a ƙara hallaka talakai duka da ruwa ba, ba kuma za a ƙara yin ruwan tsufana da zai hallaka duniya ba. Wannan ita ce alamar alkawarin da ke tsakanina da ku, da kowane mai rai da ke tare da ku, har dukan zamanai masu zuwa, na sabakana cikin girgije, ya zama alamar alkawari tsakanina da duniya. Sa'ad da na kawo gizagizai bisa duniya, aka gaba kan a cikin gizagizai, zan tuna da alkawarin da ke tsakanina da ku da kowane mai rai. da dukan talikai, ruwa kuma ba zai ƙara yin rigyawar da za ta hallaka talikai duka ba. Fara Sura takwas, aya ashirin da ɗaya, da Sura tara, aya ɗaya da aya tara da aya goma sha ɗaya zuwa aya ta goma sha biyar. A nasin da muka karanta, akwai wata kalma wadda Allah ya nanata ma Nuhu sau huɗu ko ka lura da ita? Kalman nan alkawari ce, kowane alkawalin da Allah ya tsaida tsakaninsa da mutane na musamman ne, tabbatacce ne, Allah mai riƙon alkawali ne, Allah mai aminci ne, yakan bayyana amincinsa ga ’yan Adam. Shi ya sa cikin alherinsa ya tsaida alkawali tsakaninsa da Nuhu da dukan zuriyarsa ya ce, Ruwa ba zai ƙara yin rigyawar da za ta hallaka talikai duka ba, shi ne abin da Allah ya alkawarta, ba haɗin alkawali da bakinsa kawai ya yi ba, ya kuma tabbatar da zancen ta hanyar sa bakansa cikin gizagizai. Ko ka gane, bakan gizo mai kyan gani, wato zurni, wanda muke ganinsa lokaci-lokaci cikin damuna. alama ce wadda ta shaida amincin Allah. Kowane lokacin da muke ganin zurni cikin gizagizai, Allah yana tabbata mana da amincinsa wanda ya ɗora daga tsara zuwa tsara. Allah ya sabu kansa cikin gizagizai domin ya haƙiƙanta alkawalinsa, alkawalin da ya ce ba zai sake aiko da ruwaye su yi ambaliya su hallaka dukan rai a duniya ba. Tabbas Allah mai riƙon alkawali ne, shi mai aminci ne. Game da sauran shekarun rayuwar Nuhu, akwai abubuwan da suka faru, amma lokaci bai isa ba mu yi magana a kansu, sai ka karanta don kanka cikin attaura, littafin farawa, Sura ta tara. Za ka ga bayan ruwan tsufana, Nuhu ya ci gaba da rayuwarsa, an ƙara masa shekara ɗari uku da hamsin ya tsufa ƙwarai sa'an da ya tafi wurin Ubangijinsa a sama. A taƙaice, bari mu gama nazarinmu a kan annabin Allah wato Nuhu da waɗansu tambayoyi. Menene bambanci tsakanin Nuhu da mutanen zamaninsa? Ta yaya Nuhu ya faranta ma Allah rai? Nuhu ya yi abu ɗaya mai sauƙi, Nuhu ya gaskanta maganar Allah, shi ya sa Nuhu bai hallaka tare da sauran jama'a zamaninsa ba, ka saurara ga abin da Allah ya shaida game da Nuhu. Ta ban gaskiya Nuhu, da Allah ya masa gargaɗi a kan al'amuran da ba a gani ba a lokacin, yana tsoron Allah, ya sassaƙa jirgi don ceton iyalin gidansa, ta ban gaskiya kuma ya tabbatarwa duniya laifinta har ya zama magajen adalcin Allah, wanda ke samuwa ta bangaskiya, in ba game da bangaskiya ba kuma ba shi yiwa a faranta wa Allah rai. Abraniyawa Sura sha aya shida da bakwai. Kamin mu yi bankwana a yau, ga tunani guda biyu, waɗanda bai kamata mu mance da su ba, yanzu mun yi zancen tunani na fari. Ta yaya Nuhu ya faranta ma Allah rai? Amsa ita ce, Ta dalilin bangaskiyarsa, Nuhu ya gazganta Allah, ya gazganta abin da Allah ya faɗa. Nuhu ya yi imani da Ubangiji, ya yi ma sa biyayya, sa'ad da dukan jama'a kewaye da shi suka ƙiyarda da ita. Ban gaskiyar Nuhu ta sa Allah ya cece shi daga muguwar tsara inda yake rayuwa. kai mai sauraro a yau, ko lalle hakika ka gazganta abin da Allah ya faɗa? Nufin Allah ne domin kowane ɗayanmu sai mu gazganta maganarsa yadda Nuhu ya yi. Abu na biyu daga labarin Nuhu wanda ya kamata mu tuna da shi, ya fi ban gaskiyar Nuhu muhimmanci, ko ka san ko menene shi? Shi ne amincin Allah. Me ya sa amincin Allah ya ban gaskiyar Nuhu muhimmanci? Ai, idan Allah ba mai aminci ba ne, sai ban gaskiyar Nuhu ta zama a banza. Kai, mu duka mun san yadda harkar take, idan muka dogara ga wani bai cika alkawari ba, wataƙila abokinka ya ce, Gobe ina zuwa da buhun shinkafa, sai ka gazganta, kana dogara da shi, Me zai faru idan bai kawo buhun shinkafa ba? Ga baƙin ciki har da yunwa, ban gaskiyarka cikin abokinka ta banza ce, don mi, domin abokinka bai cika abin da ya alkawarta ba, ka dogara ga wani mara aminci. Ba haka yake ba wurin Allah, littattafai suna cewa, In ba mu da aminci shi kam, ya tabbata mai aminci domin ba zai yi musun kansa ba. Timotaus ta bi Sura biyu aya sha uku Duk ɗan adam kamar ciyawa yake, duk darajarsa kamar furen ciyawa take, ciyawar takan bushe, furen yakan kaɗe, maganar Ubangiji kuwa da wamammiya ce, duk mai gazganta da shi kuwa ba zai kunyata ba. Bitrus Safari Sura ta fari aya ashirin da hudu da aya ta ashirin da biyar da Sura biyu aya shida. Allah mai alkawali ne, Kurintiyawa ta fari Sura ɗaya aya tara. Allah zai yi abin da ya alkawarta. Cikin labarin Nuhu, muna gani a sarari Allah ya yi kowane abin da ya alkawarta. Mun karanta yadda Allah ya ceci kowa wanda ya shiga jirgin, ya hukunta kowa wanda ke waje. yadda ya alkawarta, kuma mun ga yadda Allah ya yafe manuhu zunubansa ta dalilin haɗayar jinin dabba, kamar yadda Allah ya gaya masa, kuma mun ga yadda Allah ya sa zurni cikin gizagizai don kada Nuhu da dukkan jama'ar su manci cewa Allah mai aminci ne. Mai sauraro, ko kamance da dukkan maganata ta yau, kada ka kamance da zancen nan. ka tuna Allah mai aminci ne, bai iya ya karya maganarsa ba, yana yin abin da ya alkawarta, wani bi bisa ga tunaninmu yana ɗaukar lokaci mai yawa, amma Allah mai alkawali ne, duk mai gazganta da shi kuwa ba zai kunyata ba. Kurintiya ta fari Sura ta fari aya tara, Bitrus ta fari Sura biyu aya shida. sai mu gaskanta da shi cikin tawali'u, mu yarda da maganarsa, kuma bari labarin Nuhu da ruwan tsufana ya zama mana da albarka, mu bi gurbin Nuhu wanda ya gaskanta maganar Allah sa'ad da sauran jama'a suka ƙi yarda sai suka hallaka. Ya kamata mu tsaya a nan yau, na gode domin sauraro, nazari mai zuwa, in Allah ya yarda. za mu ga abin da ya faru da zuriyar Nuhu, mu ji kuma daga ina ne har sunan duniya suka fito. Allah ya sa maka albarka yayin da kana yin tunani bisa wannan gaskiya daga maganarsa, Allah mai alkawali ne, duk mai gaskanta da shi kuwa ba zai kunyata ba. Korintiyawa ta fari, Sura ta fari aya tara Bitrus ta Sura biyu aya shidda, Roma Sura goma aya sha uku. Allah ya taimake mu, amin.